tsohon shugaban kasar ghana na nana ado dankwa akufo ado ya bayyana shirin gina babban cocin ne a shekarar 2017 wato katidra wani alkawarin da ya yi na gina cocin a matsayin sadaukarwa ga Allah saboda nasararsa a zaben shekara 2016 sai dai kawo yanzu kimanin dala miliyan 58 daga kudaden gwamnati wadda aka riga aka kashe yayin fara gina katidiran ya haifar da cece kuce inda gwamnatin da take dab da kama mulki ta kafa kwamitin bincike a kai. wasu mabiya addinin kista a kasar na ganin hakan shine mafi muhimmanci wasu kuma na ganin gida babban cacin ba shi da muhimmanci kamar yadda Pasta felix inze ya bayyana ra'ayina gaskiya ta allah ni a matsayina krista a matsayina pasto ni ban goyi ba wannan kacura da aka ginawa ba eh, in kun karge ni dewa cewa kuɗi da an ka zuba cikin katudiran sannan abun na ga gina cocin sannan kuma abun bai ta yi ko ina ba sa ganin cewa ai eh, wasu na ka da ma hanyoyi na cin kuɗi eh, ga mutane suna cikin inwa ga inwa na kashe mutane shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya ce ya kamata a gudanar da bincike don gano yadda aka kashe kuɗaɗen jama'a wajen gina wannan babban cocin ga abin da wasu daga cikin jama'a ke faɗi dangane da hakan sunana Shehu Usman Abdullah dole ne a bincika wallahi dole ne John Dramani bincika saboda kudin na ya bari economy yayi wani stable kadan ko da bai yi eh, in fu percent ba at least ma yayi wani 70 percent cikin economy wani ci kudi duka ya kamata eh, mayar eh, da kudi ko a kama shi sunana muhammad tajudin sake rami kurun aka iya ka gina ba foundation ba komai kuma muhimmin na kwarai da ya ce wai wannan kudin za zuwa neme a yi bincike inda kudin ya bi wanda kuma suka ci kudin a samu a hanshi hannunsu. Sunana Fati Musa. Wannan alkawali ya yi tsakanin shi da Allah kamar zai yi. Amma kuma she dauki kudin kasa an kai alkawali kuma da kudin aljifun ka ya kamata ka yi. Kudin na da yawa. Shi sa ni Fati ga da na ji John mamma ya ce zai yi bincike kan wannan kudi ya so a kwato kudin in dai kudin bai shiga inda ya kamata ba. Sunana Robert auni Ni ne zaka tafi NDC. Sabon president ce oh, ina so investigate ni as christian ne na support wannan a investigate yazo inda kudin ya bi duka su suka ci kudin duka inda kudin zai bi duka su kamu su karbi kudin kawo magarin gari a yake da wannan kudi ya gina yara schools ya gina hospital Jafar dan kwabiya kwararre a fannin tattalin arziki ya ce to ga wannan kudade kimanin miliyan 400 da zike za a gina wannan coci in an fite kaso daya cikin hudu zai magance wannan matsala su ne kamar matsalar makamashi sai kuma matsalar abinci da yake ɗaliban secondary school ba su da isasshen abinci har ma ana kiran da cewa a karasa lokacin da ya kamata su koma makaranta to da wannan kudade za a doki a taimaka kin ga da za a magance wayannan matsaloli kuma bugu da kari ya taimaka a yi a samu a gina wato gana kamar yadda ake bukata wato farin ciki shine wannan sabon gwamnati ta yi alkawarin ba za ta ci gaba da wannan katidira ba kin ga dama kudaden da yake an ya an aji dan wannan za ya huskanci wasu abubuwan da yake zai taimaka wurin gina kasa a yanzu dai mafi yawancin jama'ar kasar suna farin ciki da wannan binciken babban cocin kasa wato katidira wanda zai lakume dala miliyan 400 wajen gina shi da shugaban kasa john dramani muhammad ya fara hawawu abdulkarim yan faniya muryar amurka daga accra ghana